Hoto na sha biyu Mun gani Adamu da Hawwa'u sun yi wa Allah tayaswa, ya kuma kore su daga cikin gonar da ya sanya su, daga baya Allah ya yi alkawali cewa zai shirya hanyar da za ta maida mutum wurin shi. Da daɗewa Allah ya shirya hanyar, akwai wata budurwa wadda wani sarmayi yana tashinta. Sunan Salmayin Yusufu ne, ita kuma sunanta Maryamu, ba ta taɓa sanin namiji ba, Allah ya aiko albishir daga sama zuwa ga Maryamu, wato ta wurin mala'ika ya ce mata, Za ki samu ɗa daga wurin Ruhu mai tsarki na Allah, wannan ɗa zai buɗe hanya ga mutane zuwa wurin Allah. Allah ya ce, Kada ku ƙara kashe bisashe domina, ɗana zai zama hadaya cikakka, zan yarda da ɗana ya mutu domin dukan mutane.